yayin da aka shiga mako guda da kwace birni na biyu mafi girma a jihar adamawa wato garin mobi yanzu haka bayan goge ta boko haram tuni masu kafa daular su tare kuma da soya sunan garin mobi zuwa madinatul islam wato birnin musulunci kamar da yadda waɗanda suka samu sulalewa da garin ke cewa wai sun ce sun yanzu kan sun karɓe ya zama cikin daular su yau na ce yanzu wani suna yan fara suka sa wa mobi madinatul islam ha me yasa suka sa madinatul islam ba ba ba magana duk wanda zai je mobi da wani suna zai je kenan kaga ba ba hali ya ce zai je mu yanzu sai lokacin da aka ce an karbe ya aiwatarwa a garin an ce tuni suka soma aiwatar da dokoki da shari'a kaza sun soma me suke yanzu ai abun da gwamnati za ta yi shine yanzu suka maye su kuma kamar me da eh, eh, zatar da hukunci wanda ya yi hukunci kaza za a zatar da shi da furzin za a sa shi a furzin da ma'aikatan su na asibiti da na sojoji da jami'an tsaro da waye-waye duk shi ne abin da suke aikatawa yanzu. Wannan ma na zuwa ne yayin da jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ne ma ke raba kayakin tallafi ga 'yan gudun hijira fiye da dubu ashirin da suka fantsama zuwa Yola da neman mafaka. Alhaji Muhammad Kanar shi ne babban jami'in hukumar ta nema mai kula da shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Za mu ba da akwai shinkafa, akwai hatsi, akwai gero, dawa, akwai masara, akwai kayan kwanciya akwai gidan sauro akwai bukatu dai na yau kuna bokitin wanka da na da ruwa da duk wani abin da ya kamata har da maganganuwa. kamar wanda suka yan gudajen suka fice ta kamaru suke son su dawo wani da nufi na batun na kamaru eh na kamaru akwai yanzu haka delegation za su fara tafiya don tantance su a fara maganar dawo. to sai dai kuma yayin da wannan ma ke faruwa tuni fa wasu gwamnoni suka fara nuna ta baba game da batun yarjejeniyar ta wutan da ake cewa an cimma da kungiyar ta boko haram alhaji zanna umar mustapha mataimakin gwamnan jihar borno ya shaida manema labarai a yola cewa da akwai abun duba game da wannan yarjejeniyar da ake cewa an cimma kan wannan magana ni dama ba gaskiya bane inda gaskiya ne da ai da tuntuni sun gaya mana cewa sati biyu da suka wuce kawai za su ki yan matan nan su fito kaga ba su yi ba to wannan ya nuna cewa tun da muka kwana biyu kuma ga cewa wannan abun bai faru mun ga cewa ba gaskiya bane so wannan mutane da suke magana din gaskiya har shi ma shugabannin su wanda muke tsammanin cewa ya mutu ya sake fitowa ya ce shi ba su ba wani shawara da suka yi da mutane ko babu wani maganar cewa za a tsayar da fada-fadace babu ya ce matan na ma ba su na ma yanzu ya riga aurar da su sun tafi so magana ake din ba magana gaskiya bane magana banza ake yi yanzu haka dai ma tuni matasan nan yan kato da gora wato civilian JTF suka ma bayyana aniyar su na taimaka al'umman jihar Adamawa inda suka buƙaci gwamnati da kuma matasan jihar da su ma su fita su bada nasu gudumawa Alhaji baku Ali Goni shine shugaban yan civilian JTF din na jihar Adamawa insha Allah bi iznillah ba da nan da ba da dadewa ba insha Allah dai zamu kawo karshen wannan abin mu ga mun ci galaba mu mata da yara da tsofaffi mun ga sun koma kasa abin nan kauyukan su sun je sun zauna hankalin su a kwance insha Allah za mu kawo wannan karshen abu to shine lokacin da zaka bada gudunmawa ka jinin ka ka bayar akan kasanka da iyayenka da kannenka wanda karfinka tunda ya kai ka zo ka yi wannan aikin insha Allah shine aikin Allah ba wani aikin Allah da yafi wannan wanda zaka ceto mutane fata dai shine Allah ka kwashi wannan matsala ta emendiga masu tada kai bayan Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya